Yesu yana da rai yau, an sa jikin Yesu cikin kabari, amma bayan kwana uku ya tashi daga matattu, mutane da yawa sun gan shi da rai. Bayan kwana arba'in, Yesu ya hau sama, kamar yadda kuke gani, abokansa suna dubansa da mamaki, Yesu yana sama yanzu da rai, Musa yana sama kuma, amma Yesu ya fi Musa, Musa annabi ne kuma, babban malami ne, amma Yesu shi ne ɗan Allah, shi ne matsakanci, yana kawo mu kusa da Allah. Musa ya ceci Isra'ila, ya bi da su sun ratsa teku, amma Yesu ya zo don ya ceci dukan mutane da suka ba da gaskiya gare shi. wata rana Yesu zai dawo, kamar yadda ya hau sama, abokanmu masu saurare, ku yi dogon tunani bisa ga wannan magana mai gaskiya a kan Musa da Yesu, sai ka ba da gaskiya ga Ubangiji Yesu, za ka tsira. Abokina, ka zama da shiri, ranar da Yesu ya dawo. ya karɓe ka cikin gidan jin ƙai, ka zamna tare da shi har abada.